Gobarar siyasar da ke ci a Najeriya yanzu tana ƙara ruruwa, ganin yadda waɗansu jigajigan 'yan siyasar da suka fita daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP suke sukar jam'iyyar APC mai mulki, musamman ma a wannan lokuta da ake zaɓuɓɓukan fidda gwani kuma ake ta yawan rikice-rikice a cikinsu. Har ma suka ce sun koma wasu jam'iyyun ne domin su yi ɗamarar ƙwace mulki a hannun shugaba Muhammadu Buhari. tsohon mai magana da yawun jam'iyyar PDP amma kuma yanzu yake zaman shugaban kwamitin taron ƙasa na jam'iyyar SDP Farfesa Rufai Ahmed Alkali ya bayyana mini ƙudurorinsu. Ai duk lokacin da ƙasa ta lalace Allah kan kawo hanyar da ake sanya a eh, sauki a wannan ƙasar. Saboda ka samun mulki a wajen ɗan adam Allah ne mai amma kuma ai dole tun da ke a siyasance an ce a kafa jam'iyyu a nemi jama'a a mutunta su a ba su darajar a ba su kimansu to ai shikenan an samu hanya kowa ya sa alƙalin kansa yanzu gan ma yadda jam'iyyu suka yi wanda mu da muka zaro kanmu muka koma muka fomi SDP a ka dube su yanzu bai da zaka dauki wuka ka yanka ka ce wannan shine kaza wannan shine kaza duk abun ya dame gaba daya zama ƙuryar ƙira to saboda wahala ai shi kansa ba jari bane ai to sai dai a wani abu mai kaman mayar da martani ɗaya cikin ministocin jam'iyyar APC kuma mai kula da ma'aikatar harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce akwai dalilin da ya sa wasu 'yan siyasa ke adawa da shugaba Buhari wannan shugaban kasa da ake ci da shi Buhari na da na faɗa laifin Buhari guda ɗaya ne ana cin abinci a cikin duhu ya ya haska wuta rashi da ake ciki a Najeriya tana daidai da karaya ne bashin da muka samu ba karamin bashi ba na ban tsoro amma a gari yanzu an rage ma su sukan yawancin kudaden da aka samu waɗansu ma akwai waɗansu wajen ajiya ta gwamnati wanda ba wanda ya sani kudi na boye wajen wannan tsa ta hana washe dukiyan jama'a a je a boye a cikin bankuna sai riba sun taru a yau nan da nake magana akwai layin dogo daga tashan jirgi na nan namdi zuwa cikin gari ya ɗaura da marin yaki da kowa sai ya mayar da tasirin Najeriya wayan Najeriya. Masana na bayyana cece kucen da ke faruwa a harkar siyasar a matsayin alama ce da ke ƙara ƙarfafa demokradiyyar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.